أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ya kawo mu zagaye na biyar a cikin majalisai da muke gabatarwa na daura a cikin wannan littafi taskiyatul janan bi ikhtisari akhlaqi hamalatul qur'an wannafar والنفر بالضمانني الألامة المحدث المقرئ الآجري عليه رحمة rahmatullah muna cikin babi na biyar wanda yake bayani akan miyagun ɗabi'un duk mutumin da ya zama ba dan Allah yake karatunsa ba Allah Allah ka kare mu yace la yubali min aina iktasaba min haramin aw halal baya damuwa ne ya samu na halal ko haram yake halal yake haram hauma hauma kawai yake yi a ce dai ya sama ya tara kuma baya koshi mutum bai taba koshi da haram ba in yau ya sama gobe ma ya sama zai sake handamewa saboda ya zama hudama eh, hudama ba ta koshi ai wuta ba qad azumati duniya fi qalbihi shi dai duniya ta yi girma a zuciyarsa yana kallanta wata babba in fatahu ha shay'un idan wani abu ya kubuce masa daga cikin duniya la ya hillu lahu akhdhuhu wanda asali dama bai halatta ya riki wannan abun ba ba nashi bane hazina ala fawtihi sai kaga yana damuwa saboda ya rasa wannan abu alhali Allah ya taimake shi ne kai ya ci haram to amma in ya rasa wannan abun sai ya shiga damuwa kuma dama ba nashi bane fa waɗannan abubuwan yan uwa kamar yadda malam al'azuri ya faɗa mana mu ɗauki ƙur'ani ya zama mana madubi waɗannan ɗabi'un mu ɗauke su zama mana madubin da za mu riƙa auna ya sifofin mu suke kowannen mai riƙa auna kan shi ya gani la ya ta'addabu bi adadin qur'an ba ruwan shi da ladabin qur'ani wala yajzaru nafsahu 'inda al-wa'd wal wa'id sannan baya tsoratar da kansa a cikin abin da Allah ya alkawari zai ba waɗanda suka bi shi shine alwa'ad alkawarin Allah na rahmatsa ya ji tsoron kafa ya zama baya ciki walwa'id kuma yaran Allah maɗaukakin sarki kai ya fi azabtar da shi to duk bai wannan baya yi kawai ba abin da yake kallo sai duniya ita ce kawai akhlaquhu fi kafirin min umurihi akhlaqul juhali halayensa a mafi yawancin al'amuran su halaye ne na jahilai allazina la ya'lamun wanda ba su san komai ba ba za ka iya tantance ɗabi'ar ta wanda bai taɓa karatu ba kuma malami ne malamin ƙur'ani kuma mahaddacin alƙur'ani la ya'khudhu nafsahu bil amali bima awjaba alayhi alqur'an baya ɗaukar kansa yayi aiki da abinda alƙur'ani ya wajabta masa baya ji ana karanta aya kawai sai ji a ah, wasu da wasu ake ba da shi ba izkri Allah azza wa jalla qal idan yaji Allah yana cewa wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wa ma atakumur rasul duk abinda manzo ya ba ku fakhuduhu to ku karba ata badawa ata yu'ti ita'an eh. ba a ta ba ya ati itiyanan ata ata badawa abinda manzo sama ya ba ku ku kalli aya tana bayani ne akan fai'u a cikin suratul hashir ko kan fai'u ake bayani an je yaƙi an dawo amma ba a yaƙin ba kafarai suka gudu Allah ya ba musulmai wannan dukiyar aka kira ta da alfai'u الفيء عن كرا كذا الفيء لفظ الفيء على رتشين الرجوع فاء أي رجع فإن فاءوا فإن الله فري هذا فاء كينا تو أنشي الفيء ميسع أكتشيم الفيء فيء سبودني مال رجع إلى المسلمين بعد أن كان حقا للكفار فصار حقا للمسلمين وشيزا زيكتشيمش الفيء to haƙƙin manzan Allah ta salama ne sai da ya ga dama da shi to shine sai Allah ya ce wa ma atakumur rasulu abinda manzo ya dauka ya baku a cikin fai fa khuzuhu to ku karba shine abinda Allah ya ce ya baku domin raban Allah ya ce eh innama ana qasimun fallahu al-mu'ti aiki na rabawa nake inji manzo Allah ta salama Allah ne mai badawa to sai ayar sai ta zama al-ibratu bi umumil lafz la bi khususis sabab wa ma atakumur rasulu min kulli shay'in duk abin da man sama ya baku yace daga Allah yake to fa khuduhu ku karba in na aiki ne ku yi aiki da shi in na kyauta ne ku karba ku yadda da wannan kasa. wa ma nahakum anhu fantahu abinda kuma manzo ya hana ku to ku hannu abinda bai baku ba ku ce sai ya baku dole sannan abinda ya hana ku yace ku bari to ku bari mun gane to in ya ji ana karanta wannan aya kawai sai ya ji kama ba da shi ake ba kawai kawai shi ba da shi ake ba da wasu ake duk lokacin da kake karanta alkur'ani ka ji da kai ake wannan ita ce alama ta tadabbur ka ji da kai ake qalilun nazari fil ilmi za ka same shi yana da ƙarancin bincike a cikin ilimi allazi huwa wajibun alai wanda yake wajibi a kansa wannan da yawa alarammominmu suna da wannan damuwa wani da ya hadda ya gama komai sai kuma kawai zai ci albarkacin makaranta ina ulumul qur'an babu ina usulul tafsiri babu ina matsalolin hadisi babu ina aqida tafiya babu ina nahawu babu ina sarfu babu komai babu in ka kwace hadda shi ke in ka kwace hadda shi ke nan bayi da wani abin da kuma zai iya yi bayi da kataɓu alhali kai da ka haɗa to Allah ka mabuɗi kowane ilimi wani kad yassarna alqur'ana lizikri fa almin mudda sauƙaƙe maka ima wanda Allah ya bashi alkur'ani to ya gama mishi komai wajen sanin kowane karatu yake buƙatar yi ka yi hadda alkur'ani to me zai baka wahala ba abin da zai baka wahala sai kai ne baka sa kanka ba yadda ka zauna ka ji wajen hadda to haka sauran ilmoma za su maka sauki shi magabatan magabatanmu za ka same su duk malami da ka sani to mahaddaci ne su ba su san ga wata kungiya ta alarammomi ba kawai kowa alaramma ne abdulrahman ibn abi hatim babban malamin tafsiri ne babban malamin hadisi yana da tafsirinsa a tafsiri bil ma'asur yana cin bayan ibn jarir na tabari to kusan tafsirinsa shine na biyu a daraja a wajen abin da ya shafi a tafsiru bil ma'asur babansa kuma malamin hadisi ne abu hatim muhammad ibn idris ya zo ya samu baban shi bayan ya tasa haka ya fara girma ya zama ya dan fara zama matashi ya zai ce baba ina son ka min izini zan tafi makka karatu ka bani takarda zuwa ga babban malamin makka in kai masa tunda baban shi malamin hadisi ne sai ya ce masa garin surayyu ne arrai ɗaya daga cikin garuruwan mawara an nahar wato overseas country kuma zamanin baban su da al-imamul sai baban ya ce a hatta ta haɓaza Alƙur'an ya sai ta yi hadda ya sai na je na haddace alƙur'ani bayan na haddace sai ce ban yadda da hadda ka ba sai ka mana kiyamun laili bana kai za ka ja mu tahajjudi ya ja tahajjud aka ji komai ya daidai bayan sallah ya zo ya ce mu baban baban ya ce to fal'ana yanzu za ka tafi ya ce yana zuwa malamin da ya zo ya so ya karatu a wajen sai yana zuwa sai aka ce ai satin shi ɗaya da rasuwa ya ce ban yi bakin ciki ba ne hadda alƙur'ani watakila da na zo ba zan samu damar yin haddar ba to amma ga haddata wa ma fatani ilmu shine mahallin shahid yace na samu hadda wa ma fatani ilmu kuma ba rasa ilimi ba so daga malaman da suka rage waɗanda zai iya karatu a wajen su ya karatu wajen su to kaga shine wannan so da kada mutum ya zauna ya tankwashe kafa kawai ya ce ya gama hadda shikenan kuma ya gama karatu ba daidai ba ne kuskure ne wannan babba kuma da yawa daga cin mu suna afkawa cikin wannan shi wani daga nan sai tafi manyan birane ba zan faɗi biranen ba shi ke nan mutum ya je kawai ta cin biredi wani kuma ya zauna a gari a ta rigima da shi ka je ka wasu a ilimin ka kai ta karatu kai ta karatu kowane karatu ka ɗauka ka yi kulle kulli ilmin nasiban kowane ilimi ka ɗiba haka ake ba a zama malami da eh, abin nan eh, ba a zama malami da fanni ɗaya eh, ka zama kamar zuma فالنحل لما رأت من kulli فاتحة أبدت لنا, al أبدت لنا الأنصرين الشمع والعسلة ka zama kamar kudan zuma ƙudan zuma zuwa yake je ya ɗiɗɗibi kowace ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا kowane kowace bishiya take zuwa ta je ta ci to ƙarshe ta Allah ce ne ya khruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanu fihi shifa'un linnas sakamakon kenan kuma da ta tashi sai ta baka abu biyu ta baka ruwan zuma ta baka candle ashama ta baka candle wannan wannan abin da take take take sakan nan da take candle ne candle ne sannan kuma ga kudan ga ruwa da kake sha wanda shi kuma ne yubri bi iznil bari'il ilala in aka sha sai a warke da izinin Allah to kage shi ne abin da ake bukata to shi wanda yake ba dan Allah ba kawai shi kenan sai tankwashe kafa shi ya gama komai ba zai koya ba allazi huwa wajibun alaihi fi ma bainahu wa bain Allah azza wa jal ilimin da ya zama wajibi ne koya tsakanin shi da Allah kasirun nazri fil ilmi alladhi yatazayyanu bihi inda ahli duniya amma zaka same shi ya shagalta yana da yawan bincike akan ilimin da zai da zai zama yana nuna ado ga 'yan duniya li yukrimuhu bi zalik saboda su girmama shi da wannan a'a in kai ka je ka yi ilimi ka ci gaba da karatu as-sa'il qalilul ma'rifati bil halal wal haram zaka same shi na da karancin sanin halal da haram allazi nadabahu Allah ta'ala ilai wanda Allah ya nemi yayi thumma rasuluhu sannan kuma manzon Allah ya nemi da wanda ya san halal da haram li ya'khud al halal bi ilmi domin ya karba halal da ilimi wa yatruka al haram bi ilmin kuma ya watsi da haram da ilimi to ba zai yi haka ba shikenan kawai ai ya samu qur'ani shikenan an gama komai la yargabu fi ma'rifati ilmin ni'ami baya kwaɗayin sanin ilimin ni'imomin da Allah maɗaukacin sarki yayi alhali Allah maɗaukacin sarki saboda mu san ni'imominsa wannan ilimi ne sanin ni'imomin Allah yi mana suratul an'am sura ce da Allah ya lissafa ni'imomin da ya ma bayinsa, sannan ga suratun nahl malamai suna ce mata suratun ni'am sura ta ni'imomi wallahu ja'ala kaza wallahu ja'ala kaza har guda nawa ne a cikin qur'ani a cikin suratul nahl ana lissafa maka ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya maka cewa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha kai in kuka ce ba za ku kirga ni'imomin da Allah ya muku ba za ku iya kididdige su ba to zai sanin wannan wala fi inni shukril mun'imi sannan ko ba ruwan shi da ilimin sanin yadda zai gode ma wanda ya masa ni'ima Allah ba ruwan shi da sanin wannan to mutum ya rika sanin ni'imomin da Allah ya yi a duniya suna da yawa wata rana wani ya zo wajen al'imamun hassan al-basir ya ce shi talauci ya dame shi ya ce shi bai ga abin Allah ya mai ba shi ba wata ni'imar da yake gani ya kawai shi dai irin mutane da suke cewa da hausa din nan su ce su rakiya ta ka zo yi duniya shi ne sai ya ce to matso sai ya matso sai ya ce to mazu mu cire maka hannu nawa ka za mu biya ka ya ce kun ban gane ku cire min hannu bai ce za mu cire maka hannu nawa kake so a biya ka tun da bai Allah bai ma ni'ima ba Ya ce ya za in yadda nan ku za a ban ansa ya ce a kai Allah ya maka ni'ima a zagaye kake da ni'imar Allah amma baka taba gode ma Allah ba wannan iskar da kake shaka jibiyar da kake shakarta ka je asibiti ka ga wani yau nawa za tulu nawa zai sha tulu nawa zai sha na oxygen kuma ya gama ya mutu da wuya ka ga mutum yana zuƙan wannan iskar da ba ta Allah ba ya hayu da kaga an saba mutum wannan to ƙarshe ya zo amma masu rai wawa sai a ci gaba da kashe kuɗi da wuya ban ce duka ba to kaga shi ne wannan so da ka sanin ni'imomin Allah suna da yawa ilimi ne mai kyau da ya kamata mutum ya tsaya yana kallo tilawatuhu lil qur'ani idan yana karatun alqur'ani aw darasahu alaihi ghayruhu ko kuma wani yana karatu a wajensa himmatuhu mata ya yaqta'u kawai tunanin sa yaushe za a sauka laysa mata ya yafham ba tunanin sa yaushe za a fahimta ba kawai yaushe za a sauka لا يعتبر عند تلاوته بضرب أمثال القرآن بايا قلاد مثالا دا القرآن يبقى أتشن كراتنسا mun yi wannan an yi mana batun nan a baya ko tsayawa ka riƙa kallon misalan da Allah wato idan ka iya fahimtar misalan alƙur'ani ba yadda za ka zo kana buga misali mutane ba su gane ba shi yasa malam ibn qayyim sai da ya ware littafi ya rubuta amsalul qur'an littafi ne qayyim jiddan malam ibn qayyim bai taba rubuta littafin banza ba dama to amma wannan littafi na amsalul qur'an misalan qur'ani littafi ne ba karami ba mujalladi kuma guda karatu za ka yi ta sha a ciki ba za ka gaji da karanta shi ba misalin qur'an kawai sunan littafin ke banda littafin sa attibiyan fi aqsamil qur'an shi kuma wannan karanta da Allah ya yi a cikin alqur'ani wannan kuma amsalul qur'an misalan da Allah ya buga a cikin alqur'ani sannan ya dawo a cikin littafin da miftahu daris sa'ada wa manshur wilayat al-ilmi wal irada shi ma haka ya zaqu ya rika misalan da Allah ya rika bugawa a cikin alqur'ani haka a cikin littafin sa ilamul muwaqqi'in an rabbil alamin wannan littafin guda uku in kana son ka fahimci misalan alqur'ani to ka karanta su akwai fa'idoji masu ɗimbin yawa a ciki wanda mutum ba zai gaji da fuffutarwa ba to ya zama muna da wannan to shi wanda yake ba don Allah ba babun shi da misalan da Allah ya buga kuma ka ji wannan ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u lahu haka fa Allah ya ce mana ba to kawai sai ka zo ka karanta kuma misalin kawai sai ka wuce Allah ya ce fastami'u lahu fastami'u lahu ku saurari misalin da buga muku sannan qad fatanahu husnu sana'i man jahilahu <laughs> yaban da wanda bai san shi ba ke mushi ya rudar da shi ana ziga shi ana yaban shi na na gode yafrahu bi madhi al-batil yana jin daɗi idan aka yabe shi da ƙirya wa amaluhu amalu ahli al-jahli amma ayyukansa irin na jahilai ne ana yaban shi ana faɗin abin da ba haka yake ba in bukira inda hu rajulun min ahli qur'ani bi salahi idan a gaban shi aka ambaci wani ma'azucin alqur'ani aka ambace shi cewa kai ai nagartaccen mutum ne kare hazalika sai ya ke su wa in zukira inda hu bi makrudin sarrafu zalika idan ko aka so wancan sai ya ji daɗi so da shi kaɗai yake so a bar shi a gari yanzu duk a ce kai ne Allah ramma a funtuwan nan da a kyale ka da mutanen funtuwa don Allah za ka iya karantar da su za ka iya ka abin da za ka yi shi sa magabata su suna ɗaukar mataimaka a ce akwai malamai kaman su masu karantar da mutane to su daɗi suke ji kuma su rasa waɗanda za su zama sa'o'insu malamai irinsu bala'i suke ɗauka halacci diyaru fasuttu ghayra musawwaji wa min ash-shaqa'i tafarrudi bi su'udi haka sufyan ibn uyayna yace yace halati diyaru fa sibtu ghayra musawwadi gidan ya zama yanzu ba kowa yanzu ni aka nada na zama shugaban kowa duk fitina inda ta taso waje na za a zo ka zama kai ne malami kai kadai a gari wallahi ka shiga uku ai garan an kai bugu can wani ya tare ba amma duk duka kai ne karfe ukun dare wata za ta yi maka kwankwasa kofa ta ce mijinta ya koro ta kuma ɗakin ka daga kai sai na mata ka ta ce a gidanka za ta kwana to ina za ka da masallaci ka bar musu ɗaki ita da mata kai ita da mata ka to amma akwai wani kamar ka shi kuma yana da babban gida sai a tafi can a bi a kai kai sai da safe ma sai ka ji labari ai wancan wata ya ce ya nemi shawarar ka sai ka ba shi shawara ka ga ba kai bala'in ya hau mawa ba to amma a ce kai kaɗai ne malami a gari wallahi bala'i da an kwaso kai za a zo wajenka amma mu ba ma tunanin wannan kawai sai mutum ya ɗauka shi a bashi shi kaɗai tuna za ka ce ka rayu kai kaɗai faman kana tabihi akhlaqahu duk wanda waɗannan su ne ɗabi'unsa sara fitnatan li kulli maftune to ya zama fitina da duk wanda Allah ya jarrabe shi da fitina li'annahu idza amila bil akhlaqi التي لا تحسن bi اقتدى به الجهال دومين domin idan ya zama yana yin wasu dabi'u waɗanda bai kamata malamin qur'ani ya rika yi ba iqtada bihi al to sai jahilai sai koyi da shi kuma da wani zai musu wa'azi sai ce malam wane ne malam wane muka ga yana yi kai kafin shi ilimi ne kila wannan ma kafi wancan wanda kafi mai wa'azin shekaru kafi shi shekaru kai ya fi ka shekaru ko ya fi ka shahara to kana hana da zai ce ka fi shi ne shi ya ce mana kaza fa'iza aiba alal jahili idan aka aibanta ma jahili aka ce me yasa kake kaza qala fulanun alhamilu lilqur'an likitabillahi ta'ala fa'ala hada ke ta ga malam wani ala ramma mahaddacin alqur'ani shi na ga yana yi ma shi sa ne ga wannan dama babban hujja jahili ce a akwai babbata, akwai yadda ya ma ana yi aka wannan kanwata ce amma yayar ita ce ce ana yi a maka. to karamar hujja ita ce ta jahili sai ce malawa ne yake yi kafi shi ne sai fara lissafa maka wasu matakai makila da wance yake da shi kai baka da matakan duniya ce ya yi kaza yi kaza yi kaza kai kayi su ne ma'aunai ba hujjar ba fa nahnu aula an naf'alahu in dai har ma da wani yake mu ma mu muka fi cancanta ne wa man kanat hadhihi halahu duk wanda wannan ya zama halinsa faqad ta'arrada li 'azimin haqiqa ya gitto kansa mummunan babban abu wa sabatat alaihi hujjatu sannan hujja ta tabbata akan sa wala uzura lahu illa an ya tuba kuma bai da uzuri na gobe alkiyama sai dai in ya tuba Allah ya ba shi ƙur'ani amma ya yi watsi da shi ya zama duniyanci yake ba ruwan shi da kyawawan ɗabi'u sai su, to wannan ya zama bala'i a cikin al'umma Allah ka tsare mu Allah ka kare mu faslun fasali al-maqsid fi dhikri hadhihi al-akhlaq az-zamima to ne yasa aka ambaci wannan miyagun ɗabi'u wa inna ma hadani ala ma bayyantu ku sani abin da ya kura ne na ambaci waɗannan min qabihi hadhihi al-akhlaq na ambaci waɗannan miyagun ɗabi'u in aka ce hada da haƙara ne shine muryar da ake yi idan ana tafiya ga raƙuma waƙen da ake musu domin su sauri eh, shine hada alhuda'u ake ce masa eh, akwai mutanen da ake ɗaukansu sun iya wannan kamar an jasha an jasha eh, bawan annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya yanta shi Allah ya bashi murya yana da murya irin ta mata to tafiya shi yake ma maraƙuma irin wannan abin da ake ce mushi alhuda'u shi raƙuma su an ce idan an jasha yana yi to raƙuma in gajiya su ba ta bayyana sai dai a ga sun faɗi sun mutu ƙwarai an jasha shi ne wata rana ana tafiya a yi riƙa yi raƙuma na zullo da mata manasa ne ce a ah, urfuk ya an jasa rifƙan bil kawari yace kwalabe ba ka ɗauko kwalabe maka ɗauko mata ana ji da su ne kaka zo kan sa raƙuma su kada su hmm? kage shi ne duk wanda ya yadda mace ta je ta hau falwaya kaga aya wala walakanta ta ko hmm? wata yarinya ce ta zo ta ce mun ai za ta karanta electrical engineering nace ne kai ki electrical engine wai tana so ta zama engineer ce nace to da kin gama Allah ya sa ki hau falwaya ta rika hawa falwaya ba ta hau ta hau ta hau ta hau to shine alhuda'u shine yake cewa inna ma hadani abin da ya tura ni ingiza ni in ambaci min qabihi hadhihi al-akhlaq waɗannan miyagun ɗabi'un nasihatun minni li ahli al-qur'an wallahi nasiha nake son umma makaranta al-qur'ani li yata'allaqu bil akhlaq ash-sharifati domin su ratayu da ɗabi'u masu daraja wa yatajafau an al-akhlaq daniati kuma su janye jikinsu daga munanan ɗabi'u busassu kasassun sufofi ƙananan ƙasƙantattun sufofi wallahu yuwaffiquna wa iyyahum lirrashad Allah ya datar da mu da mu da mahaddata alqur'ani gabaki daya lirrashad zuwa ga shari'a abin da yasa ya ambata kenan a san munana ai sun ce wa bi ziddiha tatabayyanu al-ashya'u eh sannan wani shi kuma ya ce wa diddu yusahihu husnahu diddu kullun kishiya ke bayyana kishiya sai ka san baki kake gane fari sai ka san farin kake gane baki eh asalin baitin yana cewa wai abin nan alwajhu mislu alwajhu mislu subhi wa sha'ru mislu al-layli biddan lamma tujmi'a hasuna wa biddu yuzhiru husnahu biddu wai yana sufanta yace yace fuska fara saltake kamar shi kuwa gashin kan baƙi yake wuluk kamar dare kishiyoyi biyu suka hada a wuri daya to da suka haɗu a wuri ɗayan nan sai suka yi kyau kuma dama kishiya ita take bayyana kyan kishiya to da kan ya zama fari fat fuskar ta zama baka wulit za su yi kyau amma kowanne sai aka aje shi kuma aka aje su a wuri ɗaya sai suka zama suna suna ba juna wannan yana bayyana wancan wannan yana bayyana wancan to shine sai an san munana sannan za a san kyawawa yi mana idan mutum bai san Muna na ba sai ya yana aikata sai zata mai kyau yake aikata mun gane ku shi ne dalilin da ya sa ya ambata faslun fasali zikirun nususi wal asarin lati ruwiyar fima yi kurahu li ƙari li ahalin ƙorani min akhlaqi fasalin da zai yi bayani akan nassosa da asa wato ababen da aka samu daga magabata sahabbai da tabi'ansu allati ruwiyat waɗanda aka ruwaito shi ma yukrahu li ahli alqur'an a cikin abin da ake ma abuta alqur'ani na dabi'u yanzu zai faɗa mana kun ga yana ta faɗa mana ba hujjoji ne a maganganun sun yi kama da maganganu da ake faɗi ko amma halin da ake ciki yake fassarawa to ya kuma nassosa suka goyi bayan waɗannan ababe da ya bayani kansu na cewa ba a san makarancin alkur'ani ya zama ya siffantu da su ya ce wa'alamu rahiman Allah wa iyaku ku sani Allah ya ji kanmu mu da ku anni kadra waitu fi ma zakartu akhbaran haqiqa ni na ruwaito a cikin abin da na ambata na waɗancan ɗabi'un akhbaran hadisai tadullu ala ma karihtuhu li ahli alquran wanda suke nuni zuwa ga abin da na kimama abota alqur'ani fa ana azkuru min hama zan ambaci abin da ya iya zuwan min yanzu da ya kuna naziru fi kitabi na yansahu nafsahu domin mai bincike a cikin littafin mai zama ya kansa nasiha inda tilawati hilin qur'ani a lokacin da yake karatun alqur'ani ayun zimu nafsahu wajiba sai ya lizumta ma kansa abin da yake tilas wallahu ta'ala al-muwaffiqu Allah shine mai datarwa yanzu abin da al-Imam al zai mana shine zai ambata mana hadisai da suke nuni zuwa ga waɗancan miyagun ɗabi'u cewa kada makarantun alƙur'ani ya siffanci da su kada a same ka kana hidima da alƙur'ani alhali ka a ɗaya daga cikin waɗancan ɗabi'u in kuma mutum ya taɓa afkawa to ya tuba shi ne fa'idar ai na ɗaya an sahal ibn sa'ad ibn sa'idi radiyallahu anhu daga sahabun manzo Allah sallam sahal dan sa'ad as-sa'idi qala yace baina nahnu naqtari wa tarana karatu muna karatu shine naqtari idh kharaja alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya fito wajen mu fa qala yace alhamdulillah yabo ya tabbata ga Allah kitabullahi wahidu yau ga kuna karanta littafin Allah a matsayin littafi ɗaya ne ƙwar'ani littafin Allah ɗaya ne wasikumul akhyaru a cikinku akwai zaɓaɓɓun mutane wasikumul ahmaru wal aswadu a cikinku ga baƙi ga ja ga baki ba wanda yake nuna ma wani bambanci Ikira qur'ana ya ku sahabbaina ku ci gaba da karanta alqur'ani ikira ku ta karatun alqur'ani qabla an yi a ce tun kafin wasu mutane su zo ya hu, za su ga karatun alqur'ani yuqimuna hurufahu za su ga tsayar da harfansa yanzu har maqamat ake da su ana da maqamat na tilawa wanda wasu daga cikin ahlul maqamat nan ko su kansu al maqamat din al musiqiyya ne ma'aunai ne ake amfani da su na music karatun alƙur'ani sai ya zama ana ƙiyasin karatunsa ƙur'ani ana ƙiyasin karatunsa da ma'auni na music music ana yin har professorship a kansa iman mutum zai zama professor a kan music to shine wasu suka je suka ɗibo waɗannan makamat ɗin sai suka zama sun sa su ana amfani da su a wajen karatun alƙur'ani kaga wannan yaqimun hurufahu ke كما يقام السهم كما يقدماش كجنش سنبل باب بابو كوش لا يجاوز تراقيه بالقرآن لا يوجه مقوشين تراقي شين جن من الترقوة الترقوة مقوشين الحلقو إيه. قال لا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق to a taraqi jam'i ne tuqwa shine hulqum kalla idza balagat al-hulqum atam wa antum hina idin tanzurun yata'ajjaluna ajrahu suna gaggawa su samu sakamakon alkur'ani a duniya a biya su wala yata'ajjalunahu ba sa jinkiri su bari sai an je lahira Allah ya ba su ladan qur'ani haka manzon Allah ya ce masu sa'ad sahal kai sahal ibn sa'ad as-sa'idi ku ta karatun alkur'ani a zo a samu wanda za su zo ga manufarsu su kaga wannan hadisi yana da ban tsoro wannan manzo sama ya ba da labarin a cikin abin da Allah ya kaddara zai faru yana ba da labari ne a matsayin ne mashi'a ta Allah qadariyya ba wai ana so bane haka ya faru a zai faru Allah ya riga ya kaddara haka sai ya faru Allah ya sa ba ma cikin masu haka نبي عن الحسن البصري دجا الإمام الحسن البصري يا سامك فتحة أسونا البصري باب فتحة في سكوني البصري بصرة إيه. الإمام الحسن البصري من سنشأ تابعي قال يتي إن هذا القرآن ون القرآن قد قرأه عبيد وصبيان يارا باي da yara duk sun karanta shi yanzu sun iya kowa ya haddace la ilma lahum bi ta'wilihi ba su san fassarar sa ba abin da ake ce ma tawili a qur'ani shine fassara al wilu al-maqbul akwai at-ta'wil al-mardud akwai tawili wanda ake ansa akwai kuma wanda ake watsi da shi amma idan ka ce at-tafsir aslan a wajen malamai to shine kai at-tafsir bil ma'sur ce amma sun ce suna nufin ka fassara al-qur'ani da fiqh shine tawili ai to ba su san tawilinsa ba walam ya ta'awwalu al'amra min awwalihi ba su tsaya sun tantance sun bibiyi umarnin da Allah ya ba su tun a farko ba قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر تشيني أمر من نفرق إن ذاك كرنت قرآني توقع كرنت دن تدبر من كرنت وانا أمين فايفت وانا آية أبايكو wa ma tadabburu ayatihi ba uhu ai tadabburin alqur'ani ba wani abu ne face ka ba ayoyin wallahu ya'lamu Allah yana sane da haka amma wallahi ma huwa bi hibzi hurufi wallahi ba ana nufin kawai a haddace harfan ba bane wa idaa'ati hududihi amma a tuzarta abinda alkur'ani ya iyakance hatta inna ahadahum la yaqulu har sai ka ji ɗayansu yana cewa qad qara'atul qur'ana kullahu ni na haddace qur'ani duka fama asqattu minhu harfan in zan karanta shi ni bazan ko harafi ɗaya bazan bazan bazan bazan wargar ba ba harafi ɗaya da zai faɗi daga karatuna wato duk abin da zan karanta zan ma iya karanta ƙur'ani da baya da baya ba ƙarshen aran ma ba kenan wa qad wallahi asqatahu kullahu alhali na rantse muku da Allah tun da bai ba abin da ya ce ba gabaki da yawa da alqur'ani ma yughalahu fi khuluqin wala amali ba a ganin alqur'ani tare da shi a dabi'unsa ko a aikinsa aikinsa ba irin na makaranta alqur'ani bane ɗabi'unsa ba irin na makaranta alƙur'ani ba ne hatta inna ahadahum la yaqulu hakka ji ɗayansu yana cewa inni la aqra'u surata fi nafasin ni zan iya karatun sura ɗaya da numfashi ɗaya sai na kai ƙarshe ban huta ba hai sai ka ji ya ce kawai bari in karanta muku sabbi isma rabbika al'ala tun daga farko har sai na kai suhufi ibrahim wa musa ko wa duha ba zan yi numfashi ba ko wa shamsi wa duhaha a zo ana yi ana yi ana yi والله ما هو والله ما هؤلاء بالقراء الإمام الحسن البصري تنارا إمكد الله ولا نبى مكان تعالى القرآن بني ولا العلماء والله ما ما لم بني ولا الحكماء ما ما سهت ما بني ولا الورعة سنن با سلسنسيني أدبي أسو متى كانت القراء تقول مثل هذا يوش مكان تعالى القرآن سنة فقوما سنة فقوما لنما جنجنم la khassara Allah fi an-nas mithla kada Allah ya yawaita mana irin su in al-Imam al-Hasan al-Basri to kaga shine irin wannan ku kalli wannan ku tadabburi akan sa inni la aqra'u surata fi nafsi a numfashi ɗaya zan karanta muku sura ɗaya ina da dogon numfashi waɗannan abubuwan suna da haɗari ga sunan suna da yawa an ابن يزيد قال سمعت الفضيل بن عياض يقول عبد الصمد بن يزيد أسك أسم ما لم يكي الفضيل بن عياض بايا تشن أتباع التابعين هنا تشن الماجرين أتباع التابعين متى كنت سوني كمن سأل الإمام الشافعي متى كنت سوني متى كنت سأل الإمام الشافعي بس يكراتي وجن تابعي بقى ai ba su karatu eh ba su karatu wajen tabi'ai ba sun yi karatu ne wajen ba'u tabi'i irin su al-imamu malik su ne malaman su shi al-imamu al-fudail ibn iyad abu ali yana cewa hamilul qur'ani hamilu ghayatil islam mahaddacin al-qur'ani shi ke dauke da tutar musulunci لا ينبغي له أن يلغو مع من يلغو بايا على rika wargi tare تعرض وإن suke wargi. a ce an haɗu gayi nan kawai zai ce ina ina ina ina za a gawa ne ya ce ai suna na akan kwanan can can ne wajen firar mahaddacin qur'ani ya zama yana da wajen tira kwanan shahada wala ya su ma'aman ya su sannan bai rafkana tare da masu rafkana ya kamata idan ana neman makarantar alkur'ani to a ce yana masallaci ko a ce yana ɗakinsa ko yana shagon shi ko a ce ya tafi ofis shi nan. amma a ce ga kwanakiransu can inda suke zama haba wala yalhu ma ma'aman yalhu sannan baya wasa tare da waɗanda suke wasa bai kamata ba ya kamata makarancin alkur'ani ya zama ya fita daban a ɗabi'unsa عن أبي المليح قال كان ميمون بن مهران يقول ببما لني الإمام ميمون بن مهران يقول ينا شيوا لو صلح أهل القرآن صلح الناس da makaranta alkur'ani sun gyaru to duk mutane za su gyaru da yawan ku za ku yadda da ni yanzu waɗanda suke zuwa a je a ce a kulla bakin wani an zaɓi wani a matsayin gwamna ana masa kyakkyawan zato sai ce zai yi gyara sai ce a je a kulla bakin shi mahaddata ƙur'ani suke yi su ne bokaye harammomi ne mana ko ba su gani a kulla a ce a kawo jaki da ransa a haƙa rami a tusa shi a kawo maraƙinan maraƙinsa a tusa shi a ƙasa shi ke nan an kulla bakin shi kenan yana kallo ba zai iya gyara komai ba ana masa kyakkyawan zato cewa in ya hau wannan kujera komai zai gyaru da ya hau sai ya zama zai iya kataɓas yana kallo ana ɓanna ba zai iya cewa komai ba sai ranar da ya gama mulkin ya sauka sai ya ga kamar an share mishi idansa yana daga idansa sai ce wai shi ne sai kalli ɓannar da aka yi a zamanin shi da su ake a ƙasar nan tamu idan kana neman sharri da yake cutar da mu to ni ina cewa kashi saba'in da biyar cikin ɗari bokaye ne in ka gama da matsalar bokaye a najeriya to ka magance matsalar najeriya kashi saba'in da biyar in aka ce ba bokaye a najeriya kuma ba za a je wajen boka ba a tsallake najeriya a tafi wata ƙasa a je a yi bokancin to ka gama da matsalar najeriya matsalar najeriya za ta gyaru akwai mutanen kirki da kake ganin su wallahi ba canzawa suka yi ba amma wallahi masihirta suka hana su su abin arziki mutum yana kallo ba zai iya komai ba an ɗaure shi kuma da ƙur'ani za a yi makaranta ƙur'ani suke wannan ko masu cewa su makaranta ƙur'ani su suke wannan su za a yi kaga muna cikin musiba to shi ne al'imam maimun ibn bahran yake faɗin wannan cewa law salaha ahlul qur'ani la falaha nasu da da salaha ahlul da a ce ma abota ƙur'ani sun gyaru to kowa ma a cikin mutane zai gyaru ya zama mutumin kirki Wannan mata ba malaman ba masu zuwa da 'yan siyasa da mata da sauran wawayen mutane ba zuwa suke suke sun je wajen malami ba an abi sayin al-khudri na biyar daga abu sayin al-khudri ya ya sallama yaqulu yakunu khalfun da, sinina lafazin khalf a luga malamai suka ce in an ce khalfu na banza kenan in an ce khalafun to shi kuma na kirki kenan فخلف من بعدهم خلف أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى كاج خلف إيه. أما إذا أكت خلف تنكرتي كينا شيني حديث ما زال سمد يكي يأخذ هذا أبنا يحمل هذا العلم من كل حلف عدوله كاج خلف shi ne sai su ce khairu khalaf li khairu salaf to za a samu su miyagun yan baya ba da sinin bayan shekaru a ba salata sun tozarta sallah wattaba ushi hawati kuma sun bi son ransu fa saufa yalqawna ghayya to waɗannan su ne za su fuskanci azabar da ake ce mata alghayyu wani nau'i ne na azaba a wuta thumma yakunu khalfun sannan za a samu wasu jama'a yan baya ga dangi su ma yaqra'una alqur'ana za su karanta alqur'ani la ya'baqiyahum baya wuce makosansu wa yaqra'u alqur'ana thalathatun za a samu nau'in mutum uku za su karatun alqur'ani mu'min za a samu mummunai wanda za su karatun alkur'ani Allah ka samu a cikin su wa munafiq za a samu munafiki shima yana karatun alkur'ani wa fajir za a samu lalatacce shi ba mummuni ba sannan shi ba munafiki ba amma fasike ne shi قال الوليد الراوي عن أبي سعيد الوليد ده رواية ده أبو سعيد الخدري سيتي المنافق كافر به sai ya fassara sai ce munafiki yana karanta alkur'ani amma bai yadda da shi ba ya kafarta da alkur'ani wal fajir ya ta'akkalu bihi shi kuma fajiri lalatacce yana ci da alkur'ani wal mu'minu mu'minun bihi shi kuma mummuni ya imani da alkur'ani yana karanta shi a matsayin littafin Allah to kaga wannan kenan to shine sai mala ya ce mana fi haza balagun liman tadabbaru a cikin wannan abin da aka ambata akwai magana maishiya ga duk mutumin da ya tsaya ya tintintini game da ita fattaqallah azza wa jalla ya kaffa kaffa game da Allah ya tsoraci Allah mabuwayi da ɗaukaka wa alqur'ana kuma ya girmama ƙur'ani, wa sanahu kuma ya tsare shi wa ba'a ma ma bima buƙa. sannan ya seda abin da zai kare ya siyo abin da zai dawwama lahira ya siyo ya sai da mai duniya wallahu azza wa jalla al-muwaffiq li Allah shine mai datar da mu a game da haka saboda haka alhamdulillah rabbil alamin a cikin wannan majalisai guda biyar mun kawo wannan waje za mu tashi albabu sadis insha Allah ta'ala a majalisinmu na gaban Allah madaukakin sarki ya haɗa mu Allah subhanahu wa ta'ala ya sa alƙur'ani ya cece mu Allah ya sa cin ahlul qur'ani alladhina nahum ahlullahi wa khassatu Allah kada ya sa qur'ani ya zama hujja akan mu Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ikon gyara abin da ya zama ya samu komada a cikin ɗabi'unmu na saboda alƙur'ani wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh